Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International rafi barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado shirin da kan tattauna lamurran da suka shafi al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan mako zai tattara ne a garin Maiduguri na jihar Borno tarayyar Najeriya, inda a ranar Alhamis 19 zuwa Lahadi 22 ga watan Yuli shekara ta 2018 aka gudanar da babban zaman taron kungiyar marubuta ta arewacin Najeriya karo na hudu, gwamnatin kashin shatima ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya a cikinsa kabiru asada editan mujallar muryar arewa na daga cikin mahalarta taron ya kuma yi mana shimfiɗa kan muhimman batutuwan da taron ya tattauna a kai muhammad salisu hamisu wannan taron da muka yi a maiduguri na kwanaki uku domin mu fito da wani daftari da za a yi amfani da shi a inganta harkar adabi da rubuce-rubuce da marubuta a arewacin najeriya wannan shine ne karo na hudu domin kuwa da farko mun taru ainihi mena ta jihar Niger, daga nan kuma muka wuce zuwa jihar Kebbi muka yi taron a karo na biyu sai a shekarar bara muka haɗu a Katsina a karo na uku gashi kuma a Maiduguri a arewa maso gabascin Najeriya mun haɗu an taru an tattauna an kuma naɗa kwamitoci da za su fito da hanyoyin da ya kamata a bi a inganta sha'anin karatu da rubutu na na adabin hausa a ainihin yankin arewacin najeriya kenan wannan taro da muka yi taro ne mai muhimmanci domin in ka duba al'amarin da ya shafi adabi yana ta ja baya a arewacin najeriya inda yankunan kudu suka yi wa arewa fintinkau in ana magana harkar rubutu da adabi to da yarda allah wannan taron da aka yi da gudunmawa da taimakon gwamnan jihar borno kashim shatima ya ba da cikakken goyon goyon bayan duka da ya kamata a yi domin kuwa bayan ɗaukar nauyin gudanar da taron ya baya da kyautar mota sabuwa kalbos a wannan kwamitin na northern writers summit domin su zagaya jihohin arewacin najeriya sha tara, su tattauna da masu ruwa da tsaki a fito da wani daftari wanda shi za a yi aiki da shi a inganta harkar adabi a arewacin najeriya haka ma ya yi alwashin daga nan zuwa ƙarshen wannan shekara za a fito a gina muna wata babbar sakatariya ta wannan kungiya ta marubuta ta arewa a maiduguri ya kuma yi wa wannan kungiya rakiya da kuɗi naira miliyan biyu da ya ce a yi amfani da su a ci gaba da gudanar da ayyuka wannan kungiya saboda yana da ra'ayin wannan kungiyar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta daga nan har zuwa lokacin da aka samu wani ingantaccen daftari da za a yi amfani da shi domin a farfado da harkar karatu da rubutu musamman abin da ya shafi zube da kirkirarrun labarai da rubutattun waƙoƙi abin da ya shafi adabi a takaice kenan. jawabin bude zaman taron da ya yi gwamnan jihar Borno Kashin Shatima ya karfafa wa marubuta gwiwa da kuma nuna cewa da gaske yake wajen tallafa wa wannan kungiya tasu kamar yadda Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino MON marubuci dan kwamitin amintattun kungiyar ya bayyana mana. so gaskiya ne gwamna kashin shattima eh, shi ya zo wajen buɗe taro a bayaninsa ya ji daɗi yadda kawo taron jiharsa kuma ya yi alkawarin zai ci gaba da taimaka wannan kwamiti na northern right summit ko na marubuta na arewacin najeriya sannan ma'abocin karance-karance ne kuma yana gaya mana cewa duk inda ya je a duniya inda yake fara ma zuwa ya je shine kantunan sai da littattafai inda ya ga abin da zai sayo ya sayo. yanzu don haka yana da babban labirari a gidansa wanda yana ji da ita kuma yana ganin tafi mata wasu daga cikin manya-manya a arewacin najeriya kuma da karshe mun tafi mun zaga gari mun ga irin ayyukan da ya yi na makarantu da masana'antu da sauransu duka wannan mun yi su to kuma gwamnatin jihar ita ta nauyin taron nan daga farko har ƙarshe hanyar ma'aikata yada labarai saboda haka ya yi abin da ya kamata a yaba masa a matsayinsa na mai son karatu mai son ilimi a cikin duk na ga ba za a manta da wannan ba Alhaji Ado waɗanda irin ƙasidu aka gabatar a wajen wannan taro kenan. gabatar da takardu daban-daban kuma nima na gabatar da wadda take batu a kan baddala juyar rubutun littafi zuwa fim da adadin su da kuma mutanen da suka yi da kuma irin matsaloli da ake samu wani lokaci idan ana juyawar idan misali mai littafi ya sayar da labarinsa ga masu shirya fim can canja wasu abubuwan ko su ma ɗebi dan wani abu kaɗan daga ciki su zo su saka shi ya dinga korafi ba a yi masa daidai ba ba a yi masa daidai ba da sauransu to din na faɗi waɗannan matsalolin da kuma irin hanyoyin hanyoyin da gwamnatocin jihohi ya kamata ko suke taimakawa masu harkar sana'a ta rubutu ko shirya fina-finai na yi kira ga gwamnonin na arewacin najeriya ya kamata haƙoƙin da ya kamata a dinga ba masu irin wannan sana'a su shige gaba a matsayin su na jagorori a dinga bayarwa na ba da misalai da lokacin da aka ware naira biliyan biyu a najeriya domin a taimakawa ma'aikatar shirya fina-finai ko kuma entertainment industry amma gaba ɗaya ba a kawo naira miliyan ɗari biyar arewacin najeriya ba kusan gaba ɗaya kuɗin da an kashe su a kudanci to kaga tun da ana zancen Northern Writers Summit ne kira da gwamnoni su dinga kula na nema wa mutanen mu haƙoƙinsu da suka shafi wannan sana'a To kowane irin sakamako za a samu idan aka ɗora harkar adabin arewacin tarayyar Najeriya kan sikeli a daura da na kudancin ƙasar. Profesa Yusuf Adamu, malami a jami'ar Bayero, ɗan kwamitin amintattu ya muna tsokaci. An sami ci gaban adabi matuƙa a arewacin Najeriya domin ko dama can kai arewacin Najeriya mafinci zaga daga ɓangaren ƙasar Hausa da wajen Borno ana harka adabi tun kafin zuwan turawa to kuma bayan zuwan turawa kuma an samu kamar yanzu adabi na hausa kusan yanzu zamu iya cewa afirka dai babu wani adabi da yake ci gaba sosai kamar adabin hausa sannan kuma adabi na turanci wanda najeriya kusan mafi yanci shi aka fi shi ma an samu ci gaba domin kaga a baya ba ka jin marubuta daga arewacin najeriya ana magana su to amma yanzu kuma tun da kusan shekara ta 1995 zuwa yanzu an samu marubuta 'yan arewa sun shiga harkar rubuce-rubuce na turanci kuma yanzu akwai da dama wanda za a cewa sun yi fice kuma a halin yanzu ina ganin nan da 'yan shekaru kaɗan za a sami bunƙasa sosai na adabin turanci daga arewacin najeriya illa kawai ana buƙatar abu guda yaɗa wannan ayyuka da muke mafi yawancin adabin da ake rubutawa na kudancin najeriya an fi yaɗa shi saboda kila ya fi dacewa da abubuwan da turawa suke so akan wanda ake arewacin najeriya to alhaji ado ahmed gidan dabino da yake ka gabatar da takardar ka ne kan yadda ake juya littafi zuwa fim zaka fi kowa sani wannan da ya fi samun bunƙasuwa a tsakanin karatun littafi ko kuma kallon fina-finai. Fim ya fi wannan saboda shi yana da sauƙin kallo maimakon karatu wani zai gaji da karatu amma a kwance sai ka kalla cikin awa biyu ka kalle fim da aka yi na shafi ɗari biyu a awa biyu ko awa ɗaya kai kuma maimakon karatu za ka yi za ka ɗau lokaci kana yi sai ka kallo ya fi maka sauƙi saboda haka harkar fim ta fi bunƙasa sosai don ta fi kawo kuɗi ta fi kaza ta fi kaza ta fi kaza amma dai ba a fasa rubutu ba ba kuma fasa ci gaba da abubuwan da ake yi ba To idan aka auna wannan zaman taro na Maiduguri da na sauran jihohin da suka gabata wani kuka fi samun gamsuwa a kai. Gaskiya taron Maiduguri ya fi kowane saboda gwamnati daga farko har karshe ta ta ɗauki nauyi na taron nan. Za ta gina hedikwata, ta ba da mota, ta ɗauki nauyi. To gaskiya ba a samu irin wannan a sauran jihohin Katsina da Kebbi da Niger ba, kuma ci gaba ake samu. To sai dai za a iya cewa baya ga maganar rubutu zaman taron na Maiduguri na ɗauke da wani muhimmin sako da ke nuna tabbatuwar zaman lafiya a birnin da sauran sassan jihar ta Borno baki ɗaya kamar yadda Kabiru Asada ke shaida mana. ba shakka wannan taron da marubuta suka yi a maiduguri tabbaci ne da ke nuna cewa an samu dawowar zaman lafiya domin kuwa dukkanin ranakun da muka yi a cikin wannan gari na maiduguri mun zagaya cikin gari mun ga yadda mutane ke tafiyar da al'amuransu ba tare da wani fargaba ko wani tsoro ba wani abun da yake da ban mamaki da ban sha'awa shine yadda gwamnan borno kashin shatima ya ɗauki mota ya tuka ya ɗauki wasu daga cikinmu aka zaga zagaya da su aka dudduba muhimman ayyukan da ya yi yayin da masu bashi kariya da tsaro suke nesa da wannan tabbaci ne da ke nuna cewa ko shakka babu zaman lafiya ya dawo a garin maiduguri a jihar borno da yarda ubangiji insha Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Kabiru Asada, editan Majallar muryar Arewa da Ado Ahmad Gidan Dabino, MON, dan kwamitin amintattu haka kuma marubuci mai harkar fina-finai. Sai kuma Profesa Isufu Adamu, malami a Jami'ar Bayero da ke kanon Dabo Tarayyar Najeriya. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisalam. mu lafiya